يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار باهت على تشميع كل يومنا عن الشاعر a watan takwas watan sha'ban shekara ta dubu da ɗari hudu da talatin da shida da hijiran manzo annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda ya daidai da ranar ashirin da tara ga watan biyar shekara ta dubu biyu da sha biyar da haihuwar annabi isa alaihi salam a ci gaban karatunmu na littafin al-lu'lu' wal marjan fi mattafaqa alaihi shaykhan al-bukhari wa muslim na wato anin Muhammad Fuad Abdulbaki Allah ya wato anin zikansa da rahama za mu tashi a sabon magi inda malam yaka babu bayanin salawatin lati hiya ahadu arkanin islam shafi na sha uku cewa babi da ke ɗauke da bayani ko ɗauke da hadisin da ke bayani akan cewa salloli waɗanda suke wato ɗaya daga cikin rukunan addinin musulunci bayani akan sallolin da suke a mazaunin ɗaya daga cikin rukunan musulunci da ake da su shine hadisi na shida mala ce hadisu talhata bin ubaidillah hadisin talha ɗan ubaidillah قال يتي جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولمتين يازو قرم من ذا الله إرادة منشم الله ثبت أغريش من أهل نجد دقا متانا نجد سائر الرأس إلى بركتة شنغاشي يسمع دوية yusma'u dawiyu sautihi ana jin haragadin muryarsa wala yufqahu ma yaqul amma ba a gane abin da yake faɗa hatta dana har ya karatu ya kusanto zuwa ga manzo sallallahu alaihi wa sallam fa idza huwa yas'al sai kwatsam ya kama yin tambaya anil islam game da dokokin musulunci فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم da ya tambaya sai manzon Allah tsira da mishi Allah tabbata a gare shi yace khamsu salawatin fil yawmi wal layla sallolin da suke tilas dole akan ka su ne salloli biyar da ake a da dare faƙala hal alayya ghairuha sai yake da manzon Allah ya tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi shin akwai wasu da suka wajabba a kaina banda su bayan waɗannan salloli biyar da ka ambata da ake a da dare da akwai wasu sallolin da Allah ya tilasta min yin su na la annabi yace babu wasu salloli da ala iki da ta maka yin su Ila an tatawwa sai dai idan kai tatawwi kai domin ƙarin lada da neman kusanci zuwa ga Allah قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذا الله ترى دا مش الله ثبتها غريش يشي وصيام رمضان da kuma azumin watan Ramadan shi ma daga cikin abubuwan da Allah ya tilasta maka yi azumin watan Ramadan shine azumin da yake dole a kanka qala hal alayya ghayruhu yace shin akwai wani azumi na dole a kaina da shi qala la annabi yake cewa a babu wani azumin na dole a kanka illa an sai dai in ka so yin nafila kusantar Allah da neman lada to akwai wanda za ka iya yi ka samu ƙarin lada قال وذكر له رسول الله صلى الله عليه وسلم الزكاة صحاب منذ yake cewa sai kuma ya ambata masa hukunce-hukuncen zakka ko mai ruwa yake cewa sai manzo kuma ya ambata masa hukunce hukuncen zakka qala hal alayya ghayruha yace shin akwai wata zakkar ta dole a na banda wanda ka gaya mu qala la annabi yace a'a ba wai zakkar dole banda wacce na gaya ma illa an taqwa sai dai an kaso yin sadakar neman lada da kusanci zuwa ga Allah qala fa adbara ar-rajul yace sai wannan mutum ya juya ya tafi wa huwa yaqul yana mai cewa wallahi la azidu ala hada na rantse da Allah ba zan ƙara wani abu akan wannan abubuwan na tilazoran da ya gaya mu ba wala an kuma ba zan rage komai daga su ba قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذا الله ترى ده مش الله ثبتها غريش يشي أفلا إن صدق يا ربوت إن يدسيا أبن دي فدا wannan shine hadisin da zamu bibiya a yau a karatunmu fako malam ya kawo mana babin da imam muslim ya ambata a cikin sahih muslim naka babu bayanin sawatin lati hiya ahadu arkanin islam babin da ke bayanin sallolin da su ne ɗaya daga cikin rukunan musulunci amma idan ka kalli hadisin a bayanin da za shiga bai taƙaita iya sallar ba don mun ji akwai maganar azumi akwai maganar zakka ko to za mu je a cikin game da bayanin ma har da kuma da ba zakar ba da ba hajji sallar ba da ba kuma azumin ba saboda haka a dunkule hadisin ina bayani akan rukunan musulunci amma an wari sallah an ba ta sunan babin saboda ita ce jagora an fahimta ko mala yace hadisu talha bin ubaidillah wannan hadisi ruwayar sahabin manzo ce talha dan ubaidullah Allah ya yarda da shi qala yace ja'a rajulun ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wani mutum ya zo gurin manzon Allah tsira da aminci Allah tabbata a gare shi min ahli najd daga mutanen najd daga jama'ar najd sa'irun ra'asi ko sa'irar rasi wanda yake da hargitsatsen gashi yusma'u da wiyya ko da wiyu sautihi yusma'u da wiyu sautihi an gani to a daidai wannan gabar ta yusma'u da wiyu sautihi ana jin har magajiya ko hargowar muryarsa ana jin bada-badan su, wanda yana magana za ka jin bada-bada-bada haka saboda sauri da kuma garaje a cikin maganar da kuma yanayi irin na farnau da ƙauyenci saboda shi ma ba mutumin birni ba ne da ya zo gurin manzo yake wannan abu to anan a lafazin ruwayar imam muslim maimakon da aka ce yusma'u da wiyu sauti shi ko dan in ka koma za ka tarar nasma'u da wiyya sauti wala nas'ahu ma yaqul maimakon yusma'u da wiyyu sautihi wala yufqahu ma yaqul da muka karanta a gaban mu yanzu to can an kawo shi da nuna cewar Talha bin Ubaidillah yake cewa muna jin hargowar maganarsa muryarsa amma ba ma gane me yake ce an fata ko a can kuma an ce ana jin hargowar muryarsa amma ba a gane me yake cewa saƙon da ya daɗe ne amma sai bambancin lafai to sannan kuma da aka ci gaba cewar hatta da na fa'iza huwa yas'alu an islam har ya zamanto ya kusanto zuwa gurin manzon Allah tsira da amince Allah tabbata a gare shi kwatsam sai kama tambaya akan al'amuran musulunci فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس صلوات في اليوم والليلة sai manzon Allah tsira da miki Allah tabbata gare shi yace sallolin da suke fil sune salloli biyar da ake yi a yini da dare fa hal alayya ghayruha haka muka karanta ku? shin akwai wasu da suke kaina na dole banda da su to ko ka koma lafazin zubair imam sun za ka tarda ce hal alayya hunna an gane shin akwai wasu ba su ba da suke tilas a kaina ko a ce ghayruha ko a ce gairu hunna abu da zai bayar in an ce ghairuha an tarkata sallolin an ba su wakilin sunan mace kwaya daya ana wa dama jami'in abubuwan da ba su da hankali haka in an ce kuma ghairuhu na an dauke su a matsaunin wasu kamar masu hankali kai ka ce tarin wasu mata ne aka zo da wakilin sunan mata na jami'unna an fahimta ko an mu'amalace su mu'amalar mai hankali to a cikin amsoshin da manzo ibar game da tambayar da wannan bawan Allah ya masa a wajen azumi sai ce wa siyamu ramadan a lafazin da ke gaban amma ku koma lafazin ruwayar ma musulun za ku tarda wa siyamu shahari ramadan da azumtar wata ramadan an zo da tsarin shahar an gane can ƙarshen hadisin da yake wallahi la azidu ala hada wala anqus an gane wala anqusu to a ruwayar lafazin imam muslim za ka tar wala an qusu minhu akwai lafazin minhu a ƙarshe a kuma zan rage wani abu daga ciki ba to waɗanda suna irin bambance bambancen da aka samu a abin da ya shafi lafazin ruwayar imam muslim da ta wacce bukhari da muslim ɗin suka haɗu a kan ruwayar sun haɗa kan ruwayar ta amma dai in ka koma za ka samu wannan bambance bambance shi sa tun farko aka gaya mana cewa an ce bukhari da muslim sun haɗa kan ruwayar ana nufin sahabin hadisin ruwayar muslim shine dai sahabin hadisin ruwayar bukhari amma ana iya samun bambance bambance a lafazi an gane shi ta muke faɗowa ɗin, san ga shi bambance bambancen da ke sana ka dan kaji wata ran wani ya karanto da lafazin da ba shi ka karanta a nan ba to ya ɗauko lafazin ruwayar muslim ne yake karantowa duk abu guda ne babu matsala shi to ce wanda aka ja a rajulun ila rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam min ahli najd wani mutum ya zo gurin manzon Allah tsira da aminci Allah tabbata a gare shi daga cikin mutanen najd kan wannan mutum waye shi wasu malaman sun ce shine bumama akwai lafazin da ya zo da akwai hadisin da ya zo da maganar bumama ya zo a kan dabba ya ɗaure ya nufo masallaci ya zo manzo tambaya akan addini to sai suka ɗauka cewar wannan gumama ɗin shine dai a wannan hadisi amma wasu malaman suka ce ba haka ba ne. domin yanayin yadda zubin wannan hadisin yake da zubin hadisin gumama akwai bambance-bambance sosai ina sai imam al-qurtubi suka ce sam ba magana ma ba a bar shi wani mutum yadda shi ma sahabin yake wani ko mu san sunansa ko ba mu san sunansa ba abinda aka ba shi amsa ake so mu kiyaye mu dan mun jahilci sunansa ba zai fitar da mu komai ba a ciki sannan cewar min ahli naji daga cikin mutanen naji asalin kalmar naji a larabci sun faɗa shine duk ke tudu a ban ƙasa ai yanzu muna da unguwar kwari ko to wacce take tudu kuma ta ce unguwar tudu to shi ne nadi an gane min ahli nadi to amma in an ce ahli nadi unguwar tudu wani tudu? ai unguwannin tudu suna da yawa ko an fahimta ko to sai aka ce to ita wannan nadi din ita ce wacce ke tsakanin hijaz da iraki to dan wannan area ne dan wannan shiyan ne shi wannan bawan Allah da ya zo manzo wannan tambayoyi an fahimta ko to da aka ce sa'irul ra'as ko sa'irar ra'as wanda ka faɗa daidai abinda ake nufi kansa a birkice kamar da ka sani ɗabi'ar abba ƙauye in kai kana binni a taje gashi a ɗan shafe-shafen su mai a ɗan yi waye da waye da sauransu shi yadda ya tashi ya matsike idan sai ɗan kurkura baki to da ta kama za a je za iya tafiya a haka an gani kuma da yiwuwar cewa da aka ce sa'irar ra'as gashi a burkice tafiya irin ta wancan lokaci in ka yi tafiyayya daga inda kake zuwa wani har ka kura in ka taso ba wani abu da zai kare ba mota suke cike ba ta kare ka an gane so da haka inda duk abin da iska ta ɗebo da kuma ƙurar gari haka za ka ɗebi ka kuma ba wani gurin wanka nake da shi akan hanya bare ka shi kafin in shiga gari ba zan tsaya gidan wankan na in wanka sannan shiga tsar da ni ba to wani ma zai iya sa izo irin ra'as da gashi din a barkici wanda aka ana jiyo wato hargagin maganarsa ba a fahimta malamin suka ce saboda tun daga nesa yake magana kafin ya ƙaru da wannan harmagagiyar da suke ji ko hargagin maganar tasu da ba sa gane me yake cewa saboda ya yi nesa da su tun daga nesa ya fara maganar da ita kaga rashin wayewa irin ta dan binni da dan kauye saboda in ka mu'amala ta kama ka da wanda yake ba na binni ba to ka mu'amalance shi yanayin yadda yake kai da zaka ki karu da kai kuma ka amfana da shi kace za ka mu'amala da shi ya zama dan binni to za zaka uwar watsa da kai da shi yawa to waɗannan dai ina sanar da mu shi ga yadda wato akar ka zuwa manzo na binni izo na kauye izo kuma kowanne daidai da ya karɓe shi ne masa mu'amala da shi mu'amala da za shi da shi aka ce fa idza huwa yas'alu anil islam kwadan sai gashi ya kara tambaya akan dokokin musulunci sai aka ce bangaren ayyuka haka malamai suka ce domin tambayoyin da da amsar da aka ba suna nuna cewa yayi tambaya akan hukunce-hukuncen musulunci bangaren ayyuka to da amsar da aka ba shi ba a taɓa maganar an ta shahada Allah ilaha illallah ko wa anna muhammadar rasulullah da muka a hadisin da ya gabata da ake maganar ne ya mutunci ko to ba a taɓo wannan ba saboda ina so ya tambaya ne akan dokokin musulunci da suka shafi aiki shi ne wasu malaman suka ce abin da ya sa haka saboda yara ya san wancan maganar imani ya yarda ba da ya cancanta abota sai Allah ko ba za a yi bautar ba sai ta salon saƙon annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da koyarwarsa da karantarwarsa ya san wannan to amma aikata aikatan so yake isan waɗanne ne na filan dole da je iji da su to akan wannan itan goyensa aka ba shi amsa to ce wanda aka yi manzo kawai an ce ya ce khamsu salawatin fil yawmi wal laila mun ji tambayar lafazin hadisin ya zo tambayar ba a faɗo ba kawai sai da aka cewa kawai kamsu salawatin fil yawmi wal layla manzo ya ce salloli ne guda biyar da ake yin su a yini da dare su ne wanda Allah ya tilasta maka shi ne malamai suka ce wannan amsar da manzo ibaya amsar tambayar da wannan mutum ya masa ce mai cewa akhbirni ma za farada Allahu alayya min as-salat sanaddani ni me Allah ya tilasta min yi na sallah haka ya tambaye shi kamar da yake cikin ruwayar Isma'il bin Jafar an gane amma lafazin da yake gaban mu nan na wannan ruwayar ba a zo da batun tambayar to sai ka koma can sai ka gano tambayar sai ka kara da wannan bayanin sai tambayar ta fito amsa ta sanaddani ni me Allah ya tilasta min yi na sallah haka ya tambaye mu. sai manzo ce khamsu salawatin fil yawmi wal layla salloli biyar ya tilasta maka yi da ake yi a yini da dare an fahimta saboda haka sai manzo ya bayyana masa kuma ya bayyana wa sauran al'umma. cewa sallolin da Allah ya tilasta mana yi sune sallar asuba azhar la'asar magariba isha banda wasu su da ba su ba manzo abin da yake cewa sai tambaye su to shin akwai wasu salolin da suke tilas a kaina banda waɗannan ko akwai wasu suma da suka tilasta in yi su dole banda za'i a kansu na in ga dama in yi ko kuma in ga dama in yi wannan an ga an kawo mana lafazi fa hal alayya ghayruhunna ko ko ghayruha akwai wasu a kaina na tilas dole banda su to anan ne sai manzo yake cewa la illa an taqawwa asalin an taqawwa illa an tataqawwa sai dai in ka so ibadar neman lada da kusantar Allah wanda ba da su ba to anan ka iya yin sallolin da ake irin su shafa'i da wuturi irin su salatul duha irin su raka'atul fajr irin su gasunan to a wannan lafazi na illa an taqawwa ana da fuskari, ko ka ce illa an taqawwa ko kuma illa an taqawwa ko wanne ana faɗa illa an taqawwa da wawdin da tsa'ud din da a musu shadda ko kuma a cire shaddar tsa'ud ta ce illa an taqawwa ko wanne ka faɗa ya tabbata to wannan cewar illa an taqawwa abin take nufi sai dai an so ka aikata sallar da take ta neman lada da kuma manzo yake cewa wasu yamu ramadan da azumin watan ramadan to anan kuma amsa manzo ya bashi ta tambayar da ya masa cewar akhbirni madha farada Allahu alayya min as-sawm sanadda ne Allah ya tilasta min ila azumi dan kansa daga gare shi dan ya bautar da ni a matsayina na bawansa in masa bauta a matsayina na bawa shi na mahalicci na ubangiji na wace ibada ita da samun tai azumi dan wani zai iya ta to ai kuma akwai azumin da yake tilasta ba na ramadan ba akwai na kafara ko akwai na bakance eh wannan ai ba shi haka nan asali Allah ya ga dama da samu maka wani abu kai ya jawo maka tilastin kayi kisan kai sai ka ran bawansa ba zai tafi haka ba sai kayi wani abu da zai share maka wannan abin da kai ko haka ba kan ce kai ne ka gada maka ce ya Allah in dai aka yi rantsuwar lafiya aka gama ba tashin hankali ne ko zan yi azumin kwana uku an gani ko shi yake sai kayi to wannan kai ka dauki alƙawari to kuma shi alƙawari dole ne a cika an fahimta ko kuwa a rantsuwa kai sai ka zo ka saba rantsuwar to ya sanya horo ga wanda ya rantse ya canza ya saba wa rantsuwar daga ciki akwai magana yin azumi da aiki ko guda uku to waɗannan suna tilasta ne a kan kayi wani abu da ya jawo amma azumin ramadana me kai za a ce sai azumi a wannan ubangiji ne ya so bautar da kai ya dora maka shi to wannan shine kadai na filan dole daga ubangiji kai tsaye zuwa gare ka an fahimci bayan to shine abin da manzo sallallahu alaihi wasallam ya bashi amsa cewar dangane da wannan tambaya kan me Allah ya dora ya dora mun ko ya da samun yi na azumi shine sai yake cewa wa siyamu ramadan ko wa siyamu shahri ramadan kamar da muka faɗa bambancin lafazin da ke akwai tsakanin lafazin ruwayar bukhari da muslim saboda haka azumin watan ramadan shine kadai azumin da Allah ya fi sa maka yi a matsayin ya bautar da kai da yin da ya gaya masa wannan a ci gaban hadisin da makaranta sai aka ce rakara lahu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama zakka sai manzon Allah tsira da aminci Allah sabbata a gare shi kuma gaya masa batun zakka to abin nufi sai kuma ya sake tambayar manzo yace fa akhbirni madha farada Allah alayya min zakka sanar da ni ne Allah ya tilasta min yi na zakka to shine sai mai ruwaya yake cewa sai manzon Allah tsira da mishi Allah sabbata a gare shi ya ambata masa abin da ya ambata masa na zakka to an ya ce salloli biyar da ake dare da yini a azumi an ce azumin wata ramadan to ita kuma yana zakka aka ce ko ya ambata masa abin da ya ambata masa na zakka su ne da su ne ko to dama zakka wacce take tilas a shari'a akwai ta bangaren kuɗi abubuwan da zakka take tilasta a cikinsu akwai zakkar dabbobi akwai zakkar noma amfanin gona waɗannan suna abubuwa ukun da ake dora wa bayi ka a ciki ta su wadanda waɗanda suke na tilasta dole a irin wannan a zakar kuɗi karancin abin da wato ainihin zakka take farawa da shi shine ka mallaki abin dinare ashirin dirhami ɗari biyu an fahimta a ciki za ka kasa gida arba'in ka ɗauki kashi ɗaya ka bayan a zai masa wannan bayanin da zai a abin da ya shafi wato anin dabbobi ɗin raƙuma ne daga biyar ana karɓar akuya a madadin zakkasu ba mu aiki ɗauka ba har sai sun kai wasu adadi daga kaza a ƙara kaza da kaza a ƙara kaza da ƙara kaza suna da faɗi haka kuma abin da ya shafi zakar amfanin gona abin nan shanu su kuma talatin abin da ya shafi dabbobi kanana su kuma arba'in tsakanin shine mafi karancin farawa sannan kuma za a gama in ta kai kaza kaza in ta kai kaza kaza kuma zo ya wannan bayanin shi ma mai ruwa da ya ga cikin abu ne mai faɗi mai yawa sai ce manzo ya ambata masa abin da yake tilas na to shine malam ainihin cikin malam da suka yi sharhin sahih bukhari sai ke cewa wannan magana ta mai ruwaya ce ce kamar ba amsar da ko ba bayanan da ya anan ina nuna ya manta irin bayanan da annabi i a gurin isa sai ce sai manzo ya ambata masa abin da ya ambata masa na zakka akan ya je ya faɗo ya faɗi ba daidai ba an gane ko ko yace ko kuma iltabasa alaihi ko kuma abinda manzon ya faɗa ya hargitse masa a wajen bayanin zai ba da shi ba yadda ya fi kamata ba yadda ya kamata ya ba sai ce sai manzo ya ambata masa abin da ya ambata masa na zakka to wannan abin da ya faɗa har wayo malam ibnu hajar Allah ya ji kansa da rahama shi ma a cikin littafin sa fatul bari da yake sharhin bukhari sai sai idan muka kalli bayani da hadisin ya koro za a ga a faɗo hajji ba ko kuma shi ma yana ɗaya daga cikin rukunin addinin musulunci sai ce to da yiwuwar ba a faɗo hajji ba saboda a lokacin ba a riga an tilasta yinsa ba sai manzo ya gaya masa iya abin da suke tilas a lokacin an fahimta ko yace wannan shi amsar da malamai suke ambatawa an ko kuma mai ruwaya ya takaita iya faɗo waɗannan shine bai faɗo magana haji ba wannan yasa malam ibnu hajar yake cewa to kuma wannan magana ta daga baya mai cewa mai ruwaya ne ya takaita yake cewa to hadisin da wato ainihin imam al-bukhari kansa ya rawaita a cikin kitabu siyam yana goyon bayan cewar ime ruwaya ne ya taƙaita ba wai ba a faɗi hajji bane a cikin amsa da aka bai wannan bawan Allah kamar yadda yake a hanyar da aka samu ta Isma'il dan Jafar daga Abi Suhail a game da shi wannan hadisi sai manzo sallallahu alaihi wasallam a ciki sai aka ce فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم بشرائع الإسلام sai manzon Allah ya tsira da amince Allah tabbata a gare shi ya baiwa wannan mai masa tambaya dokokin musulunci to tun da aka ce ya bashi dokokin musulunci hajji ma yana cikin dokokin musulunci shi ne rawu malam suka ce to anan mai ruwaya da yuwar ya takaita ne bai wato bato hajji a ciki ba saboda haka dai wannan wato ainihin hadisi da aka bai wannan bawan Allah tambayar amsoshin da yi an ba shi amsoshin tambayar da ina wanda suka shafi aikace aikacen addinin musulunci ba bangaren kudurce kudurce ba ita ko wanda wannan dama ya sani ina kai da haka aikace aikacen ne yake so isan na tilas dole kamar da a lokacin manzo suka zo su masa irin wannan tambayoyi su ce kamar da wani ke cewa abubuwan musulunci sun min yawa abubuwan da ake faɗa a zo da su a yi su a aikata su a musulunci yawan nasu yaɗi gaya min abin da in ne zai shigar da ni aljanna kuma zan kuɓuta daga shiga wuta a bani shi a dunkulen zai ci gaba da an fahimta suna irin wannan tambayoyi ga manzo sallallahu alaihi wasallam ko su ce zan matsa ma wajen tambaya amma ka tashi bani amsa ka bani a dunkula a tare kakka yawaita dan ka kasa riƙewa shi zai tsaranta amma shi in za a bashi Ka bashi yadda zai maza kiyaye an fahimta ko to duk irin waɗannan sun faru da manzo sallallahu alaihi wasallam to a ci gaba hadisin sai ce wallahi la azidu ala hada wala anqus na rantse da Allah ba zan ƙara komai akan waɗannan abubuwan da ka gaya min na tilas sola ba zo sallar asuba ana biyu in yi uku ba ba zan maka biyar a azahar ko la'asar ba zan maka hudu a magarba ba a isha ma ba zan ƙara ba yadda kashi haka zai an fahimta kuma ba zan rage komai ba ba zan mai da sallar asuba ta zama ɗaya ba ba zan yi la'asar biyu ko kuma uku ba haka a zaha magarba ma ba zan rage komai ba isha'i ma yadda aka ce haka ba wanda sai kun in kana so ka yi musulunci zama karɓaɗɗe sai ka yi yadda aka koyar ta wa tsufa inda amri ko ka tsaya iya inda aka umarce ka ba rai ba ƙari shi ne za ka yi abin da zai zama karɓaɗɗe a shari'anci shi ne malamai suka ce a daidai wannan gaba akwai halaccin ka karfafa abin da yake da muhimmanci cikin maganganunka da rantsuwa ai manzo ba sai da shi ya rantse ba shine dan kansa yace wallahi na rantse maka da Allah ka ji ka kiyaye manzon Allah na rantse ma da Allah da i yayi ka ituro ka ya kuma faɗi wannan hukuncin hukuncin da ka gaya min la azidu ala hada wala anqus ba ƙari ba rage an fahimta ko shi ba kauye haka yake komai nasa gare ne ba riki ba zan tsara wa da rai dan maka dai na filin sola ko kuma har yanzu akwai wanda ma ba kauyen ba haka suke ko wanda in dai sai yayi kula ne to zarge za a samu matsala dan mun zauna da bawon Allah da shi ita shi dai a rayuwarsa tun da ya fara wa Allah azumi bai san ya wani azumin nafila shi na farin nan ma dan dai farin nan kawai yake kan fahimta wani bai da yin yunwa kwata kwata sai na fula amma sai dai a wata ibada amma ba azumi an gane wani kuma zai ma azumi amma bai da juriyar tsayawa ina fula sam an fahimta haka kuma an ka tafi masu kuɗi zakka ta kila dole ta zama dole ba da amma magana haka kawai ba su bai kuma kawai bai da kuɗi ba kawai sadaka baya yi an fahimta to in dai bawa zai tsare wannan na tilas yadda aka ce ba rage ba ƙari to zai kuɓuta da yardar Allah to shine sai manzo yake cewa qad aflaha in fat ya rabauta in yayi gaskiya ya zo a cikin ruwayar Imam Muslim a lafazin sa ruwayar Isma'il dan Jafar cewar manzo ya ce aflaha wa abihi in sadaqa a tamu babu wannan wa ko to ba ma ki kaje wata wani ya karanto wannan lafazi aflaha wa abihi in sadaqa kace a ba wannan wa a da akwai an fahimta ko akwai a wannan ruwaya ta imam muslim to me ake nufi da ratso da wa'adi a ciki an gane shi ne sai malamai suka ce abinda aka ake nufi aflaha ya rabauta wa abihi in sadaqa na rantse da ubangijin babansa in ya gaskiya sai suka ce an shafe wa rabbi abihi an fahimta aflaha wa rabbi abihi sadaqa ya rabauta ta rantse da ubangijin babansa in ya gaske ta abin da ya faɗa akwai da suka kawo wasu malamai suka ce ai wannan ma ba bukata sai an kawo shi me yasa manzo i kawo maganar wa'adihi bayan an ce wa'adihi rantsuwa ne da baban wani in ka kalle shi haka ba wannan wa rabbi adihi din an gane aflaha wa abihi in sadaqa ya rabauta larantsi da babansa in ya gaskiya suka ce ah, to ya manzo shi da yace kada a rantse da iyaye ko la tahlifu bi aba'ikum kada ku rantse da babannin wa man kana haliban falyahlib billahi aw liyasum duk wanda zai rantsuwa ya rantse da Allah ko ya ja bakin sa shi to ya kuma shi zai zo ya rantse da baban wani an gane ci to ai akwai cin karo ka ba cin ya yi wannan rantsuwar kafin a hana an fahimta suka ce lokacin ba a hana da aka hana ya bari kuma ya gaya wa alsu an fahimta to akwai wannan amsar da aka kawo a ƙarƙashin wannan wasu kuma suka ce a'a ina daga cikin lafazan da suke faɗa ba sa nufin ma'anarsa laraba suna da wasu irin waɗannan zantukan da in sun faɗa ba ma'anar zancen suke nufi ba idan mace ce wani abu an gane ko wanda wato ainihin bai daɗi ga wanda cewa ba sai shi da ita akra halƙa akra kamar wata mara haihuwa bakarara kuma tana haihuwa ma karanta an kaga ƴaƴa ta fili karanta amma sai ga mata haka ka ce a faɗa kalma ce da ake faɗa a baka haushi amma ba dan ana nufin ma'anarta ko halqa kamar wata mai askakken gashi mace ba gashi ai ba ta da kyan gari an gane ko ko la'anna da muke da sun sa gani ya za ka ga masu kamar ko sai ya tsanar daji ba ma ta binni ba ya tsanar kan gane ko to saboda haka sai malamin suka ce wannan daga cikin lafazin da ake iya faɗa amma ba a nufin ma'anar kamar irin abin da annabi ya gaya wa mu'az sakilat ka ummuk babarka ta yi wabin ka rasa kuma ga shi da ransa ana magana da shi an fahimta to ana faɗa dan a nuna wani abu da kai da bai dace ba ba haka ya kamata kai ba ba dan ana nufin ma'anar ba an fahimta wasu malamai suka ce lamma ne aflaha wa abihi in sadaqa sun saba suna faɗa irin wannan maganar ba ta nufin ma'anarta amma dai dan kai wanda aka magana da kai ka fahimci da abu aka ɗauke shi an fahimta ko to waɗannan maganganun malamai sun farfada a ƙarƙashin wannan lafazi aflaha wa abihi in sadaqa in kuka ɗauki ruwa da take gaban mu aflaha in sadaqa baka da matsalar wannan amsoshin da aka faɗa amma mun kawo su saboda kada wani ya zo ya kawo maka wancan lafazin ko kai ka karo da shi ka kasa sanin mafita ko amsa a kai Allah ya saka malamai da alfahari to sannan bayan haka malam ibnu battad yake cewa da manzo yake cewa aflaha in sadaqa ya rabauta in yayi gaskiya in bai izabta abin da ya faɗa yaje in yadda na gaya masa ba rage ba tsari to zai rabauta har ga Allah duniya da lahira sai ta to wannan ina nuna cewa idan kuma bai rike abin da gaskiya ba to kuma zai ta an fahimta ko in dai har in yi rike shi da gaskiya zai ta to ko in yi rike shi ba da gaskiya ba ba zai ta an fahimta ita za a gane wannan to da haka ko da aka gaya masa wannan bayanin kai ma in yanzu kace a an yi ma na ga hanya yadda ban Allah nan yi haka ne na filfilin nan duk kyale zan barin gida da farin nan to kai ma in ka rika da gaskiya haka ci za ta so amma in kai wata daidai da su Allah karɓi da haƙuri yau Arsenal da abin da suke bal shi ya sa sai yanzu na samu damar lokaci to za ka ji a jikinka za ka ɗanɗana kuɗa an fahimta ko eh to a dunkule wannan hadisi manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ba da amsoshin tambayoyin da wannan ba kauye ko wannan bawan Allah ya zo masa dan ya sanar da mu cewa Ibadin da Allah subhanahu wata'ala yake da mana yi waɗanda suke a mazaunin rukunai na addinin musulunci sune salloli biyar da ake yi ne da dare ibadar azumi ita ce ta ramadan da ake ibadar zakka su ne na da dole da suka shafi abin da ya shafi amfanin gona ko ya shafi kuɗi ko kuma ya shafi dabbobi da bayanan su lafiya da malamai suka yi da batun abin da ya shafi ibadar aikin hajji sau ɗaya a shekara a rayuwarka sau ɗaya a tsawon rayuwar da Allah iya bawa a bayan ya riga ya balaga ta zama tilas a kansu to da wannan kwaya ɗin ita ce ta tilas dole wacce duk za ka yi bayan ta nafila in ka ce ko ba za ka yi ba kai za ka yi amfani da kuɗin don wasu harkokin da kuma ta hanyar neman lada babu wata matsala za ka rabota da izinin Allah inda ka yi na farillar da aka tsora ba waɗanda su ne ginshiƙan addinin musulunci a aikace ta bangaren abin da ake yi a aikace bangaren na ƙudiri kuma shine bangaren kalmar shahada wannan dama sai da ita waɗannan in ayi su aiki sannan kuma bayan haka wani hadisi ya sanar da duk mutumin da ya tsayu da yin abin da Allah ya tilasta masa ko bai na nafila ba Allah subhanahu wata'ala zai sa cikin rabotattun bai wata rere da abin da yake na tilas dole yana sa bawa isa jefa kansa cikin tabiya da asara Allah ya tsare shi yasa zo a hadisi ma manzo sallallahu alaihi wasallam yake cewa idan aka binciki sallar bawa aka tar da tayi kyau sai ubangiji ce kai sauran ma ba sai kun tsaya kun wahala kanku bincike ba wanda ya damu da sallah da ake kullum za ta iya zama ta yi mutum wuya to ba zai gagare shi bai azumi sau ɗaya a duk wata ma'ana a wata ɗaya rak cikin watanni ba zai gagare shi ba inda yana dama ya haji sau ɗaya a shekarunsa duka an fahimta ko wannan da ake jajircewa a ce yau da kullum ai da a nan mutum ya fi kosawa da sarewa to tun da ya tsaye da wannan waɗancan ma ba sai kun duba ba in ku aka duba sallah aka tarda ita a hargitse a lalace a ɓalɓalce, sai ubangiji shi kan maku hallaka wannan bawa ya gama taɗewa ya yi asara saboda haka waɗanda sun abubuwa da dole da ya kamata ya zama lallai ba ganin dama ba in an so ba mutum ya tsaye da su kiyaye kuma su ne abin da Allah ya fi so kai masa kamar da ce ma ta taqarraba ilayya abdi bi shay'in ahabba ilay ilayya mimma faratuhu alay babu wani abu da bawa na zai kusance ni da shi da na fi so kamar irin abin da na tilasta masa to da su ne abubuwan da wato ainihin aka bukace mu mu tsaye da su mu jajirce dan wato ainihin sauran abubuwan da za mu kuma zama ƙarin lada a kai in ma ko mutane ba wannan dai sun isa sa mu tsira mu kuɓuta har ga Allah ne karatun mu abin da muka da Allah ba mu ladansa wanda aka cikar da kuskure ko tuban harshe Allah ya sani assalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi man walahu wa ba'd a satin da ya wuce akwai wanda yake tambayar cewar malamai na bayanin wanda ya rayu da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya bada gaskiya da shi ya mutu akan haka ana kiransa sahabi ko yaya wanda ya rayu da manzo a lokacin rayuwarsa amma bai yi imani da shi ba yana kan kafirci sai bayan da manzo ya rasu sannan ya musulunta shi kuma me ake kira to na kiransa sahabi cikin mabiya na manzo 'yan dab da manzo wanda suka yi ɗalibta a gurin wato ainihin sahabban annabi saboda bai dace da karɓar imani lokacin da ya ga manzo ba ba zai sa a ce masa sahabi ba dan ya rayu a lokacin da manzo ya rayu ko dan ya ga manzo ba ganin kawai ake bukata ganin haɗe da imani to askar karɓi imani askar musulunci to bayan mutuwar manzo aka ci gaba da ɗorewa a kan haka to shine sahabi amma wanda idan shi amma bai imani da shi ba sai ya bayar da suwarsa to wannan sai dai ya faɗo cikin tabi'a ɗaliban almajirai na sahabban annabi muhammad sallallahu alaihi ba wani sunan da za a ce sahabi tabi'i ya haɗa biyu an fahimta ko da za a bashi yawa shi yasa haka kuma wanda ya yi imani da shi amma bai rayu da shi a guri guda ba shi ma sai da sako cikin tabiya kamar abin da ya shafi na jashi, abin da ya faru da shi ya ba da gaskiya da manzo amma bai gan shi ba bai zauna da shi an fahimta yawa wannan kuma yake magana cewar shi kasuwancin da yake kasuwanci ne da yake a hanya yake gudanar da shi a titi gurin sa bakin titi kuma hanya ta titi gurin wucewar jama'a ce to ya fuskanci matsala ta inda masu za ta gita to shi ɗan kan ɗauki hankalinsa zuwa gare abin yana damun ce yana azumin laifi ina na alhamis Dan karya lawan sha'awarsa da kuma neman lada da suna ta manzo sallallahu alaihi wasallama amma wannan abu ina ce masa tuwa a kwarai to ina roƙon Allah da ya isa da kowa da komai Allah ya sa ka fi ƙarfin zuciyarka ya baka ikon rinjaye shaidaninka ya yi maka wannan abu na farko ke na biyu kuma ana so bawa yayi kokarin karfin hali da juriya da jajircewar hana kansa yawaita wa kansa kalle-kalle tare da cewar kana jin sai ka kalla to amma in idan ka yi kai karan farko ka gani din nan sun fi da idan ka ɗauke kanka ko zuciya tana cewa baka gama kallanta ba hanata an gane ko kakka wato wannan kokarin da kake yi na kaƙi kallon gurin na kaƙi ɗaga irin naka sai ubangiji ya karfafe ka da iko naka da kuma wato ainihin agaji daga wajensa sai gaba ɗaya ma ya shirya maka wannan kuma in dai ba sana'a taka ta zama ba yadda ka iya sai in dai a guri ne wanda yake kawo mamme to rika kallon kayan sana'a wanda ya zo ya ce kaza nake so shi za ta ɗauka in kana wannan kana wannan kana wannan kai kana kokarin yaki cewa kuma ga ibada da kake ga kuma addu'a to da izinin Allah Allah zai yi maka Allah ubangiji isa saka ku karfin shi da sannan kuma wannan yake magana cewar shi hadisai ne guda biyu na manzo sallallahu alaihi wasallama yake fitna ne ya zai ya fahimce su ko ya aiwatar da su ana magana cewar manzon Allah Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama yana tsawaita karatu yayin da yake shi da sallah ga sahabbai kuma ana magana cewar manzo sallallahu alaihi wasallama ya tsawatar akan tsawaitawa a yayin da mutum yake jagorantar wata sallah ya abin yake ke tsawaita wanda manzo ya hana wacce ta wuce misali ce kamar irin abin da ya faru da mu'az bin jabal da jama'ar da yake jagorantar sallah ya jagorance su a sallar isha ikama sura bakara tun daga farkon ta har karshen ta izu biyar ba kaɗan da ya gama bai tsaya bai kama ali imran kaga wannan raka'ar in a irin yanzu ne wani tuni ya kai ƙasa da da ka ana kum kum wani ya faɗi saboda daddawa tsaye ko da zama lokacin da su yake to sai manzo ya hana irin wannan har yake cewa afattanun anta ya mu'az afattanun anta ya mu'az to wannan manzo ya hana amma ya ga kalli tsawaitawar da shi yake da karatun sallar da yake yi ba haka yake ba a sallar asuba ya fi tsawaita karatu to kuma iya tsawon karatunsa da raka a farko da raka a ta za ka iya samu aya ɗari ko aya ɗari ko sa an gane ku? to a o biyun gaba ɗaya kuma su lokacin ka tashi daga bacci da ƙarfin halinka ne jajin ka a huce kashi ba zafin gari ba kaza ba kasiya ko to a wannan ne aka fi tsawaita kuma tsawaitawar ba irin waccan wacce mu'azzim da jabal yake sauran sallolin kuma da suke biyowa raguwa adadin yake da tsayewa an fahimta in kai irin wannan kayi sunna kuma ma sai yake mu'azzim da jabal kai in zaka jagoranci jama'a irin wannan sallar ta haka ta isha da kake musu karanta irin su sabbe su marabbatal ana irin su musu wa buha haka an fahimta amma wannan baya nufin wata ba za ka iya karanta wasu ta tsara su ba in kai irin yawan abin da manzo yake baka tsawaita saboda manzo ba mai tsawanta ba mai tsananta ba bane an fahimta to shi ne abin da ke akwai za a fahimta ka kuma da aka ce a takaita ba ana nufin shi shikenan duk da ka tashi kana kama mu da hammatan Allahu akbar ka gama karatu eh, sura ba daga fatiha da gama ko kuma koyi kullum sai dai kai illa illa kal kafar qul huwallahu har idan wata ran wani yayi irin su sabbi sama da duka dala ko yayi irin su amma ya ta Allah ta kai wannan irin jabin muka samu aka da tsanantawa tartar bai tsananta ba kuma sai ganin wannan tsanantawa shi a ana so ka Na al'umma akan abin da yake sunna zo yana yi da tsawo wani lokaci kuma yi kaɗan su da ba su fahimci haka cewa shari'a ta zo da wannan ta zo da Allah ya sa da shi wannan kuma yake magana cewa me hukuncin bikin murnar zagayowar ranar haihuwa a musulunci bikin murnar zagayowar ranar haihuwa a musulunci bai da asali bai da gurbi bai da tushe kagaggen abu ne aka ambace shi a cikin musulunci waɗanda aka sani da shi asali kiristoci sun fara da yin magana zagayowar ranar haihuwar annabi isa yi abin da suke so ma a cikin su wasu ba su yarda da shi ba an gane ko shi san kana kana jin amsoshin tambayar su ta addinin kiristanci akwai ran da aka tambayi rabaran aka ce rabaran na da tambaya yake aka karanto tambayar to ga shi Yesu da ya kirsimas ba kuma yanzu ga shi ana yin kirsimas yaya kenan yace eh yesu bai yi christmas ba amma da yana nan da yayi ita ce amsar ta zo addinin wasa ke ba amsa an gane ko to asali daga nan abin yasa sun suna yi suna yi kuma sai kuma wasu daga cikin musulmai da suka jahanci addinin su suke biyewa harka ta biki sai suka ara sai kuma suka ce kuma za su yi na manzan shi a yi shekarar haihuwar manzo ta zagayo za a yi maulid kaji inda ya samu sami su za a zo a karanta tarihi da rayuwarsa kaza kaza ya yi kaza ya kaza amma fa baya yi zai dai karanta amma ka zo kan wata sunna za ku faɗa da shi shi ba zai ba ko kai ka fahimta to ana nan ana nan kuma sai aka tsallaka bayan shi ma sai a mauladin abinda eh, abin da ya shafi shehu tijjani mauladin shehu abdulkadir mauladin Inyar, mauladin na kamar an gane duka ba su nan in da a shekara kawai ana yin na muhammad ne to yanzu suna nan ba za su kirgu ba an fahimta ko to in ku abu yana da asali a addini za ka tarar da babu da bayanin sa lafiya filla yadda ake ko sai ka tare yadda ake na wannan ba haka ake na wannan ba yadda ake na wannan ba haka ake na wannan to ka je da asalin abu ake ba da duk daga irin wannan shine masu malamin suke cewa abin mamaki shin haihuwa ake fara yi ko mutuwa haihuwa ake fara yi ko to idan aka haihu munna ake in aka mutu bakin cikin mutuwa ake ko shi to yaya wanda ya rayu ya mutu sai dai ka ɗauko maganar haihuwarsa ba ka tuno mutuwar. ai da sai ka zo kai bakin cikin mutuwar sai ya fice ta biyo ƙarshe an fahimta ko to shi ne abin da yake faruwa shi sa in ka gada yadda ake maulidi daban da yadda ake yin sayarsu da ce ai yi maulidi a ƙare karkas a unguwa a inda ake yi a nan za ka da mata a suraye mazajen kuma a dunkule a guri guda malami ya ɗauki wani littafi da zai karanto ya kar jama'a da bayani a gama masu sadaka su bayar a ɗan abin da za a yi a ci abin za a ci a wata sai aka zo ana yin na mambari a haɗu maza da mata wanda kwana da yake ta eh, mumbarin dummudumu mumbarin Allah Allah sai sai ta zo ko ta kwalle na abai ulama'i shi kuma ya zama mata yi da kallon haka kala rawi ya tabbaya da Allah ya ji kansa da rawa. to ana nan ana nan kuma duk aka bar wannan sai kuma kaga wasu abubuwan suna ta shigowa sababbi a shigo da kaza da kaza da kaza sai a kwana a yini tun da ana yi a iya watan yanzu ake karyan wata kuma ake rakiyar wata an tashi daga ma maganar a watan da ake da ana rana haihuwa rana suna an gane sai ka ta kuta har ga rana haihuwa a yi duk abin za a yi sai kuma aka zo tun kan watan ya kama a kowane za su fara sannan ya fara har ya kare ana yi sannan in ya kare ma na biye da shi ma zai raka kaga an ma fita daga maganar abin to ko inda abin yana da asali a shari'a to baka isa ka fita daga watan baka isa ka tsallake ranar da ake ko baka isa kai nan inda za ka yi naka daban inda waɗancan za su yi naka daban inda waɗancan za su yi naka daban zai yi kuma da ana zuwa a karanto rayuwar annabi da yadda sahabbai da abin da suka yi da wayar sauransu yanzu kuma duk an tayi da karatu ya kira su ce yanzu ne bayani na gaba dalibi wani wani zai zo ijinjila ga manzon Allah sai ka zan na ta kawo ka lafiya dan amina ta kawo wai annabi da yake wani ya rasu shekara dubu da wani abu shi yake wata kawo kalashi shi ma zama kamar sarkin kano wani ai wulaƙanci ne wai shi ne karatun ba karatun ba iya ba a ma yi karatun ba bari a karanta yanzu an koma jirgin ko kirari ga manzan Allah haka aiki ta yin abu to waɗanda su ne abubuwan da suka suka ji dagula mana al'amari ƙarshe ma yanzu an zo ba maganar wanda yake fa saboda san manzo yake wannan muridi kuma yanzu kuma su suka zo suke zagin su suka zo suke cewa shi ma inda ya bi in yasu ba ko zai ta ko zai baro da kabarinsu daga madina ya zo in baya ka abin da in ya tsike ta za ta tafa shi haka fa ya faɗa Allah Allah Allah kaka kama mu da abin da mahaukatan cikin mutum wanda yake cewa baka san manzon kai da kake ta kokarin abu sunan sa yake ga maka wanda yake lanka maka shi yazo yanzu ya faɗi wannan magana haka fa yake to ana nan a kwana ta shi duk wani abin da ake faɗa yake kamar kajin ne ko sharri ne ko kaza ka ina fitowa sai Allah ya sa mutum ya faɗa da kansa shi so da haka bai da asali a musulunci wani maganar wai ba zai wa su baya shi akwai malamai da suka littafai akan waɗannan firjit da wannan kuɗin za ka kashe a hajji ba zai ɗinka a yi waye a ci abinci a yi waye ka je makotan da suke sun mutu sun bar 'ya'ya ƙanana ka taimaka musu ka samu lada ku da suke nan kore sa ta kirki baya da shi sai yaje ka bashi ko kuma cikin kun kayan ka dauki wata ka bashi ya fi wannan abin da za su banda wannan kuma yake tambaya cewar shin Waƙa ta halatta a musulunci waka idan ya zama waƙe da bahaushe yake cewa wanda ba kaɗe kaɗe da busa busa da rairaye to wannan tana da asali a musulunci manzo ma yana da sahabbai masu yi masa waƙe irin su Hassan bin Sabit irin su Abdullah bin Rawaha irin su Ka'ab da sauran suna mai da matane ga arna su yabi musulunci su yabi manzo su kushe arnanci da arna har ma manzo yakan ce da Hassan sai gaba da waka ruhul qudus ma ya eh, mai da mai da musu da martani mala'ika jibril na tare da har yake cewa yayi waka cikin masallacin manzo ina nan raye ina kallon sa bai ce masa komai ba to haka shi sa zo a hadisi cewa zantuttukan da mutum zai a waƙe kamar zancensa ne zubabbe halattaccen sa halal ne haramtaccen sa haram to da ka in ka zaka waƙe wanda ba ka kaɗa babu shi, bushe shi ba raye-raye an ce da kai kayi ba daidai ba to a maganganun da ka faɗa ne ka zo da abin da kira ba ta san da shi ba ta da shi amma in ka faɗa abu kyakkyawa lafiyayye ne kyau to wannan babu laifi a musu muna da ire-iren su da malamai suka yi irin su ne eh, wannan gargaɗiyan kunne ya ji jiki ya tsira ya bismillah Allah mai abu mai kowa ne kyauta ba na fasaha ba na zalaka in yi bayani na a fahimta za ka dina ta bayani akan irin su eh, mata mai irin mafaɗaciya ta yi tafugau mai ɗibige mijinta haka misali irin wannan mace mai dukan miji sai malale ita dai ce kwance ta ita ta yi ta nemi na kanta sai shirwa ita dai ce fiye kanta shigar ta sai ta an gane irin waɗannan abubuwan kagan abubuwa ne zai faɗo aure ba abu ne ba na wasa bar ne mai kyau ne mu nagarta an gane su zai zo ya ɗauko wasu abubuwa na addini ya baka su a takaice ta salon da zai kayatar da kai ya burge ka kuma ya sa ka kiyaye wannan bai da bai da matsala ce irin su bulaliya wani ban Allah da i akan wato mutuwa yake bayanin yadda ta ɗauke jariri ta ba uwar ko ta ɗauke uwar ta bar jaririn ta dau tsoho ta dau yaro ta dau haka dau mace dau namiji to irin wannan kaga zai tuno maka da lahira zai sa wato ainihin tsoron Allah waɗannan ba su da matsala ce amma za zuwa ɗauko ba dujala mai kanan kanan yanayi mai dindindin yana yi ana muna ana juyi ana magana ko manzo kaiwa waka a ciki manzo ba ruwansa da bakin saboda abin da ya hana da ka ɗauko ka gauraya ka taku da shi dan ka yabi manzo amma abin da ka hada da abin da ya haramta to wannan ba zai sa abin da kai zama karbace domin ka taku da ƙarya da gaske wala tulbisul haqqa bil batil haka Allah ya ce kada ku saure ƙarya da gaske yawa sannan ke cewa ya halatta mutum ya sa haƙorin haji idan Allah ya kai shi maka abinda aka sani asalin wato sa haƙori harka ce ta kwalliya da mata suke dabi'a ce ta mata awa man yunasha'u fil hilyati wa huwa fil khisam min duk inda harka ta kyale-kyale take suna ko su bai halatta mace ce ta mu ta miƙa wani man balarabe kanta ikama ya ce zai sa mata hakuri a matsayin nawa shi ba muharramin ta ba an fahimta bai halatta amma in ita ce san inda ake tana ɗauko ta za ta suna so ta kwalliya da kanta ba abin da zai hana tunda ba haƙorin ta cire ba fiƙe shi ce ba ka shi haka ji wani lokacin dalilin ya iya cire shi ko shi da kansa ya faɗi to nan kwalliyar mata ce amma an waye gari an tsinci kai a ciki maza suna yi mata ne. in yadda sunan kwalliya shi ma bi ɓangaren matan to ba da ka iya da shi an gane ba za ka ce haram ba dan a hole ne a kwalliya hajjin sun da yayi tsakaninsa da Allah bai wani abu zai gurbata hajjin sa ba hajjin sa daban sa hakurin sa wani abu ne daban in kuma yi da nufin a gani a gane cewa shi fa alaji ne to anan da matsala za ta sa to da wanda ya dan shi ya riga yayi dan shi maganar kuma wanda zai sa ya gani a tsakiyar shi alaji ne yana faman buɗe baki da dariya ko bai shirya dariya ba a san cewa shi ma alaji ne to ana sai ya tafi sai zama ta taɓa ibada amma in ba wannan a ciki sai da ce ka biyo mata ka zama dan kwalliya kai ma eh, amma bai da tushe a shi da kwata kwata ba yanzu daga baya da aka tsoro shi bara tun an yi haji ba wani zaga ya damu da yasa eh, Allah ya samu dashi subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu